yau lahadi ɗaya ga watan ramadan shekara ta arba'in, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul hajji jiya mun tsaya aya ta biyar, yau za mu tashi aya ta 46 afalam yasiru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أَفَلَمْ يَسِيرُوا

bayan Allah ya gama ba mu labarin yakin badar sai ya ci gaba da wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya da bashi hakuri cewa 'yan an karyata ka kafin kai mutane annabi nuhu sun karyata shi adawa sun karyata Annabi su samudawa ma haka mutane annabi ibrahim da mutane annabi nuhu da mutane annabi shu'aibu da mutanen annabi Musa duk sun karyata manzanninsu amma daga ƙarshe ƙarshensu bai yi kyawo ba sai Allah ce da yawa daga cikin alƙaryu da muka halakar da su na alƙaryun bayan sun yi shirka da Allah sun yi zalunci suka kasance suka faɗi a kan rattansu, da kuma wata rijiya wa fitacciya wadda ba amfani da ita da ana amfani da ita da wani babban gida na sarauta sai Allah ce tusku mutanen makka mai yasihu fil ardi shin ba ku tafiya cikin kasa ku ga wadannan abubuwan da aka ba ku labari an ba ku labarin an halaka mutanen annabi nuhu an ba ku labarin an halaka mutanen annabi ludu an ba ku labarin an mutanen annabi shu'aibu an ba ku labarin mutanen annabi musa shin ba za ku yi yawo cikin gari ku gani ba dama ibra ana son mutum ya doki ya wa'astu da abubuwan da suke aukuwa a gari don wanda yake yawo yawo yana da kyawu a gari yawo imamu shafi yana cewa fasafir fa fi safari khamsu fawaidu kai yawo cikin yawo akwai fa'idodi har guda biyar cikin yawo za ka ɗauki ayoyi na Allah ka ga cewa ashe abu kaza haka ake waje kaza cikin yawo zai maka maganin damuwa da bakin ciki yawo zai sa ka samu kuɗi in ka tafi nan garin ku a wani aiki da baka iya yi in ka tafi wani gari za ka samu wannan aikin yawo yana sa ka samu ɗaukaka a gari In mutu ya bar gari su ya je wani gari sai a ya kasance yana da girma don an ce kwalli a menene an ce bokan gida baya ci ko don shi kwalli a wani gari dutse ne in ka je inda kwalli yake dutse amma da kwalli ya garin su yanzu wani gari sai ana buɗe ido ana ido idanu ana sa shi wace yayi girman da yanzu shi ido aka sa kwalli wannan ne da larabawa ke bayarwa an bar turaren wuta wanda ake sawa ana sa maciji ana sawa kashin wata dabba ne a inda yake kashi ne amma da ya ya yayyo wani wuri sai koma turare ana girmama shi watan yin tafiya yana da fa'idodi da yawa cikinsu shine zaka ga hikimomin Allah sai ka ga Allah ɗaya gari bamban ga kowa da irin al'ada ce kowa da irin ɗabi'unsu wannan bambanci bambanci da ake gani kawai ya isa game da da cewa fi tilafi alsinatikum wa ku sabanin launin jikinku sabanin harshenku sabanin al'adunku duk wani abu da ke nuna akwai Allah ne kuma shi cincin ta bauta ma to su mutanen makka an ba su labarin adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi salihu ta lati afalan yasiru fil ardi shin wai ba su yawo cikin gari ne su gani cikin kasa? fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha sai ya kasance suna da wasu zukata waɗanda suke hankaltuwa da su don haka zuciya ita hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba shek da Aminu Shagi da sauran malaman musulunci duk suna raddi ga falasifa masu cewa kwakwara watan tunani ko kuma hankali cikin kwakwalwa yake hankali ba cikin kwakwalwa yake ba hankali cikin zuciya yake haka Allah ya ce Allah ya ce fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha zai kasance suna da zukata waɗanda suke hankaltuwa da shi don shi malamai sun ba da fatawa shak muhammadu salau sami yana cikin mai ta wannan mutum yana program na rediyo a riyadh yana cikin gwamnan rediyo ya faɗi haka sai wani likita ya bugu yana sai ce mai ahan ah, hankali cikin kwakwalwa ya kinta ko saurarin ka ba zan yi ba saboda ayoyin ƙwar'ani da hadisan manzo Allah sun yi yawa masu nuna cewa hankali cikin cikin zuciya yake fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ya kasance suna da zukata wanda suke hankaltuwa da su annabi yace inna fil jasadi mubghatan idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu Allah yace al qulubu allati fi sudur don shi shagna sudur albani ya ba da fatawan cewa kamar da fatawan malamai na halatta a cire maka wata gaba a sa maka ta wani misali a ce wata gaba kada ta lalace wani ya bada kidney ne a sa ma wani ya bada ido wani ya bada duk abin da ake iya canza ana iya canza kuma malamai sun da ana an san na kafiri amma ban da zuciya ta hanka ce ga wani zuciyar ka ta mutu ana sa ɗauko ta wani amma kahiri ne to ba a yadda malamai sun ce baya halatta domin Allah zuciyar tsoka yake magana inna fil jasadi ta bace mu bugatan wannan tsoka ake nufi ma ma'ana bace annabi ya kira ta mubga sannan Allah ya ce al qulubul lati fis sudur zuciyar nan da a cikin kirci ka da zuciya ake hankali wanda Allah ya rufe ma zuciya sai kasance bai hankaltuwa ba ya gani fada ba Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu haka Allah ke kiran kafirai Allah ya rufe zukatansu za ka wannan zuciyar da a cikin kirci tana da matukar muhimmanci a musulunci ka ko wani abu ne za a ce in kana shan taba zai shafi zuciyarka in kana shan kaza dole ne ka bar waɗannan duk wani abu ko abinci na halas ne wanda aka tabbatar da yana taba zuciya to haramun ne gare ka kai haka domin zuciya tana da matukar muhimmanci annabi ya ce idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta lalace dukkan jiki ya lalace don haka Allah ya ce afalan siyu fil ardi shin ba su tafiya cikin kasa ba fatakuna lahum qulubun ya kasance suna da zukata ya aqiluna biha wa'anda suke hankaltuwa da su aw azanun ko ya kasance suna da kunnuwa yasma'una biha wanda suke ci da shi da kunnuwa ake ji fa inna ta amal absaru Allah ya ce fa yadda lamari yake ba idanu ka makauta ba walakin ta'mal qulubul latifis sudur sai dai zukatan nan da a cikin kiraza su suke makauta wanda zuciya ta ta zan makauniya yan makauce Allah ya rufe zuciya ta ya zan ganin ayoyin Allah bai fahimci ayoyin Allah bai saurin ayoyin Allah wannan shi ne makawo don haka zuciya ayoyi da ake gani sun kafi kashi biyu akwai ayoyi na ƙwararri da wayanda annabi ke gaya muna na ayoyi na wanda ke wahayi ne ya kasance ka saurara da idon basira ana faɗi kana ji kana hankaltuwa kuma akwai waɗanda kake gani in ka yi yawo kaga wannan gari daban wannan gari daban yanzu nan da muke muna cikin zafi wani gari yana cikin sanyi haka yake ko da yaushe sai ka san kudura ce ta Allah ashe Allah shi ke yin wayannan yayi wayannan in ka je wasu wajen wasu mutane kaga al'adar su sam sam sam ta sha ban da al'adar ku in ka je wani gari maza su suke sa zane mata su suke sa wando in ka zo garinku. kuma sabanin haka ne duka ga sai ka cewa Allah yana da iko kuma in ka tace kace mata su sa zani za ka subhanallah wannan wani ne dabi'a ce za ka kawo a ce mata da zani mata da haka sani da wando saboda mai saboda kowa al'ada ta gaban sai mutum ya yi tafiya cikin garuruwa yake gane haka mun karatu da wani dan Sudan wani bawan Allah mai tsoron Allah mai takawa sai samu wani daga cikin wani mutumin Kano yana mai wa'azi yana cewa don Allah mai kamata kana sa babbar riga wannan haramun ne kasa wata ciki kasa wata Mubin mubazzaranci ne yana jawo mai ayoyin da Allah ya hana mubazzaranci shi kin gaskiya take nan bawon Allah ah, wannan mutane suna kana mubazzaranci a sa babbar riga ciki a sa wata wata riga ciki ai mutuwa ba haka ake ba mubazzaranci ake ba to dan kana yana da kwakwalwa sosai yana dan farkonci da shedana sai ce ɗan sudan ne mutum yana kusan ɗan sudan katorar wani suka yi sai ce wannan da abawa da rike azawa bisa kan haka <laughs> gaya mai yace a tawarin da ta duru ala rasu karen da abawa ina da rike ɗaurawa a kanka ba ta wa mutum goma tuwa sai ka ɗauka kai kai yi kada kada sai ya shiwu ya ta kai magana babban zaranci da ka al'ada ce da ba kawai kai ka yi kai wannan katon babban zaranci duk kuma na yasa ya sa ya sa babban riga za sai ga kowa da irin tashi al'ada kowa da irin tashi al'ada wani ya taba sallah malam murtala bello na yi mana sallah a masallaci gundusi hutuba da Hausa gaba daya Sai hutuba da hausa wani tashi ci malam ba a yi hutuba ba ana kan musallar juma'a cikin masallaci ba a yi hutuba ba hutuba dole sai a yi da lagarci abu ya zo ya zan rigima da nake ingilani ingila ne hudu ba da turanci da larabci aka taso da ta yi don za ka san larabci ba ka jin larabci nan muna yake ma za a yi aika faɗi da turanci haka yi ta faɗa haka yi ta rigima kowa da nashi al'ada na haiga an saba musu da cewa za a yi da larabci a yi shi kuma ta saba musu cewa ne amfani larabci ne babu mai ji kawai ai da turanci a gama so shine in kai yawo cikin gari sai ka ta ganin abubuwa kai ta ganin ibra kai ta ganin mutane daban al'adunsu daban tufafinsu daban abincinsu daban akwai wanda suke cin kwaɗo ɗanye haka aka kamo shi haka ake cin shi akwai wanda mun taɓa hitowa daga bus daga jami'a wani wani ɗan cana ya gabu nama ya ta da gudu ya ga nama <laughs> da gudu kowa haka yake kowa al'adarsu daban ɗabi'a su daban ko ina su daban kuma haka ake zaune daban-daban tun wannan yana nuna wa fitilati cikin wa ku sabanin harshen ku sabanin fata jikin ku duk abin da ke nuna Allah Allah ɗaya ne abin da ke nuna cewa Allah yana da kudura yana da iko shi din cinta bauta mai don haka Allah wa mutane makka cewa su yi yawo cikin gari su gani bayan ya ba su labarin annabi annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Lutu da annabi Shu'aibu da annabi Musa sai ce su yawo ta cikin gari duk za su ga goyabun wayannan mutane domin in ce har yanzu goyabun wasu mutane cikin wayannan yana nan a garuruwan da suka yi zama a Palestine a Isra'ila a Madinatu Saleh a Jordan duk za a ga kurafin wasu daga cikin wa'annan annabawa a saudiya irin haibar mu da muka zo daga baya muna ganin gurabu irin na yahudawa ya Allah ce mai wai sa ci nuna ka وَإِنَّ يَوْمًا Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi mutanen ka suna ma gaggawa da neman a saukar da azaba su dai kawai a saukar da azaba in gaskiya ne mana kana tace muna azaba kana a saukar san muna da azaba ah, sai Allah ya ce walan yukhlifa Allahu wa'dahu Allah ba zai saba alƙawari ne ba azabar tana nan tafi gare su in suka mutu za su haɗu da azaba amma Allah bai saba alkawari wannan al'umma an yi alkawarin ba za a halakar da ita ba kuma da aka halakar da waɗancan annabawan don shi an kawo labarin waɗancan annabawan da kowanne ga azabar da aka wa mutane ne sai Allah ya kawo su kuma mutanen ka wayar sa ajiru na kabil azab suna gaggawa suna gaggawa neman azaba sai sauyi ta sauko sai Allah ce walan yukhlifa Allahu wa'adahu Allah ba zai saba alkawari ne ba na cewa ba zai halakar da wannan al'umma da ruwan na ba ko da ruwan duwatsu ko a kife ta ko a yi mace da aka wa al'ummomin da suka wuce amma wa inna yawman inda rabbika amma akwai wani yini da zai zo wanda ya matsayin da ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne da kuke kidanya ginin zai wa rai tsanani man alal kafiri na asira kamar da Allah ya ce yini ne wanda ya kasance mai tsananin wahala ga kafin rai za ka za su gan shekaru ka alfi sanatin kamar shekara dubu za ka su yi gaggawa yini yana nan tafe kamar da Allah ya ce fito ta ya yi yi da wa narahu ba suna ganin za a dade bai zo ba yana nan tafe kuma ya zo lokacin a yinin za su ga tsawonai za su ga tsawonai amma ne ba zai musu tsawo ba don aka Allah ke cikin suratul burqan wa ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila yan aljanna duk wannan abin da ake faɗi na tsanani ne na yau mai inda rabin ka alfi sanatin Allah ya ce wa inna ya ce yan aljanna yau mai wa ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarrun su suka fi khayrun mustaqarrun su suka fi matabbata ta kwarai wa ahsanu makila su suka fi kyawun baccin rana wata makila lula lokacin da ake baccin rana ko da aka kai wa tsakiyar rana muminai suna aljanna duk da aljanna ba bacci za su yi ba amma suna nan aljanna wannan lokacin na bacci suna kwance suna hutawa irin wadda a duniya a wani lokacin ake yi siyasta ake baccin rana ake lula dan lafiyar ah, aljanna su irin wannan za su yi don haka yini ne ne mai tsananin tsawo ga kafirai amma kuma wanda ke ga mu'mine yana zuwa da hisaban yasira Allah ya sa mu sami hisabi mai sauki hisaban yasira Allah ce wa ka'ayyin min qaryatin ta ka'ayyin min qaryatin amlaytuha wa wa ilayya al Allah ce wa ka'ayyin min qaryacin da yawa daga cikin alkaryu da suka wuce ai ba wadancan ɗaya da muka faɗi ba amlaitu laha wanda muka yi musu jinkiri suka yi ta cewa a zo da azaba suka ji cewa in gaskiya ne ai kaza suka yi ta takala mutanen annabi mutanen annabi salihu da aka ba su taguwa suka je da kansu suka soke bayan suka tambayi alama aka kawo musu annabi Musa da Fir'auna da ya tambayi annabi Musa aya ya gwada mai yake amincewa amma duk Allah ba nan take ya kama shi ba sai da Fir'auna ya fi shekara arba'in bayan annabi Musa ya zo ya gwada mai aya annabi Musa ya daɗe cikin mutane yana kai musu wa'azi ba su jiya ba amlaitul nan, ni musu jinkiri wa hiya zalimatun alhali lokacin da aka yi musu jinkiri suna masu zalunta kansu suna masu shirka da Allah suna masu abin da aka hana mana suna masu cin zalun tsakaninsu da sauran jama'a sun ha sannan nikarfi ah, wannan nikarfi wannan alkarya da ta yi zalunci wa ilayyar masir zuwa gare ni za a komowa ka kuma kuna nan tafe za ku dawo zuwa gare ni ko da ba su kusa muku azaba ta duka ba akwai ranar badar tana nan ta yi ba da dadewa ba kuma za ku ɗanɗani kuɗa ku a yakin badar akwai abubuwa da za a yi wanda za ku komo ga Allah a kaskasce kuma in kuka dawo ku iske azaba mai raɗaɗi kul ya ayyuhan nasu فالذين آمنوا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا والذين ce ya ku mutane ka ce ya ku mushrikan makka innama ana lakum nadhirun mubin ni ban kasance gare ku ba sai mai gargadi gargadi bayyananne ni ba mai cilasta ku nake ba lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar mi Allah ke cewa innama anta munzir lasta alaihim bi musaytir kai mai gargadi ne kawai gare su a kai ba mai cilastawa bane haka wannan shine halin annabawa shine halin masu da'awa ba a cire saba mutane a ce sai kun bi addini da karfi da yaji in ba ku yi ba za mu kashe ku za mu saka muku bom za ku yi a'a inna ma ana lakum nadhirun mubin ni kawai mai gargadi nake gargadi ne wanda mutum ke fahimta duk mai fahimtar zance babu zancen da ya fi saukin bayyana suwa sauƙin fahimta wanda yake bayyana kamar ƙur'ani duk abin da kake karatu ba ƙwar'ani ba bobanci kake yi wata akwai bobanci ciki ƙwar'ani ɗaya ne fasaha a ciki ɗari bisa ɗari kaga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suke bima Qur'ani domin su ma wahayi ne to amma hadisan manzo Allah ma ana samun riwaya da ma'ana wani ya rawaito riwaya amma Qur'ani babu riwaya da ma'ana duk gaba da ko ina lafazi ɗaya ne magana ɗaya ne daga Allah babu wanda isa ya canza ya sa tashi ma'ana komai da a ciki na Allah ne Shi ne shine kul na su nasu ce ya ku mutane inna ma ana lakum nadirun ni fa ban kasance ba fa ce mai gargadi gare ku mubin mai bayyananin gargadi domin da Qur'ani nake muku gargadi bayyane magana take kowa yana fahimtar ta wallazina amanu wa amilu salihati wani suka yi imani da abin da nake faɗa musu suka yi aiki na kwarai lahum maghfiratun za su samu gafara daga Allah na abubuwan da suka yi na zurubban su wa rizqun za su samu wani arziki karim abin karamawa wani arziki mai girma wani arziki mai dadi wanda za su ji dadin shi shine aljanna Allah ya sa mu cike ka annabi abin da yazo gargadi yake yana ga yawa mutane ne musu bushara da aljanna yana musu gargadi daga wuta yana ga musu kuma Qur'ani yake duk ana karantawa suna da yawa masu nuna cewa annabi ya zo ne yi gargadi kawai gargadi yake ce kudi in kun bi za ku samu aljanna in kun kauce Allah zai muku azaba to wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai suna da gafara da arziki yalwatacce arziki na jin daɗi arziki wanda za su dawoma ciki wallazi na sa'u fi na mu'ajizaina wanda suka yi tafiya cikin mu suna buƙatar su kasar da mu duk lokacin da wata aya ta sauka sai su yi amfani da kansu su yi amfani da hankalinsu su yi amfani lokacin da Allah ya saukar da an tuma mata budu na min duni lahi hasabu jahannama an tuma mata na لله حمر mata أنتم لها min dunillahi ku da abin da kuke bauta ko ma bayan Allah hasabu jahannama dun makamashin jahannama ne makomaku jahannama antum laha waridun za ku tuzga mota jahannama maimakon wannan ya sa su ji tsoron Allah su babbauta abinda suke bauta ma su yi wara sai suka a ayati na sai suka shigo suna sun su kasar da annabi su nuna gaza da ce a ah, ya ce annabi Isa dan wuta ne ga yanayin annaba da suka wuce ma yana da dan wuta ne ai annabi Isa ma ana bauta bai kenan shi ba ya zan dan wuta kaga mu'ajizina ko da shi bukatar kasawa suke son suke suka kasawa annabi suka kasawa Qur'ani shine wallazina a ayati na mu'ajizina shekaran jiya mun karanta muminai falahu aslimu aslamu ga Allah suka mika wuya shi mumini mika wuya yake yace Allah yace eh annabi yace eh a ce masa da Abubakar annabi ya je ya ce ya Isra'ila da raji ya ce eh ban ji bani san wuri ban ji ba ba a taba yi kafin shi ba in Qur'ani yace za a abu kuma na kawo muku misalai a wancan lokacin in Qur'ani yace za a yi abu in hadisi yace za a yi abu to mutane yadda ya kamata su yi su mika wuya amma wallazi na sa'u fi ayatina wanda suka yi tafiya cikin ayoyin mu zina suna bukatar kasawa sai sun gano gajiyawa sai sun gano kasawa sai sun ce waccan ayat ta ci karo da waccan ayat waccan aya an ce kaza nan annabi ya ce kaza al'amarin nan hankali ya kasa doka ta yi suna haka to ulaika sabul jahim wa'annan sune dan wutar jahima kan ma kai tambaya kana bukatar dan wuta kaga wanda ke bukatar cin karon qur'ani da qur'ani cin karon qur'ani da hadisi ai can an ce kaza can an ce kaza to wannan Allah ya ce ulaika sabul jahim wa wayannan su ne ɗan wuta wanda suke kaskomawa ga wutar jahim Allah ya tsare mu Za ka abin da kamata mu da yaushe an ka ce Allah ya ce annabi ya ce mu miƙa wuya mu ce mun yadda mu ce salina wa bana inna ma kana qaulul mu'minina idza ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمينا وأطعنا sai kawai abin da azalcin mu'mini ya kira su zuwa ga Allah da manzon su yi musu hukunci suke mun ji mun yi haka mu yance Qur'ani ko hadisi babu inda muke sa cewa sai an yi amfani da hankali wanda bai wanda bai da hankali ba a mai da shi amma an ce kaza a in baka fahimta ba yana yana halarta ka nemi fahimta ka nemi ƙarin bayani yi maka ƙarin bayani amma kai tafiya cikin ayoyin Allah mu ajizina kana son ka samu kafa wasu ka samu inda aka yi kuskure wannan ba daidai bane sai Allah ya ba mu labari na gaba ce ma annabi ma arsalna min qablika min rasulin wala ba mu aika wani manzo kafin kai ba ko wani annabi wanda ke annabi daban manzo daban malamai sun yi ta tattaunawa cewa wane ne annabi wane ne manzo amma kauli mafi inganci shine annabi wanda aka aiko yayi amfani da littafin wani ba sauka mai littafi bai amfani da littafin wani manzo da ya wuce don Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu cewa mun aiko mun saukar da at-taura shiriya ce da haske annabawa ke hukunci da ita don haka ita ayin saukar da ita ga manzon Allah annabi Musa su kuma annabawan banu isra'ila da attaura suke hukunci doka annabi shi ne wanda aka aiko ya wa mutane wa'azi akwai magana wanda aka aiko ba a ce ya kira zuwa ga kowa ba ba haka bane akan kauli mafi inganci shi ma annabi yana wa'azi don don me don Allah ce na hanzala tawata fi yahuda wani ya hukumu bi hannabiyuna ashe annabawa suna hukunci su ma suna wa mutane hukunci suna wa mutane wa'azi suna wa mutane da hawa. amma suna yi ne da littafin da aka dauka samma manzo don haka akwai annabi akwai manzo dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkan annabi je manzo ba sai Allah ce ma arsalna min qablika rasulin wala nabi kafin kai ba mu aiko wani manzo ba ko annabi illa idza tamanna face idan yayi karatu alkash shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya jefa wani abu cikin karatu nai fayantakullahu ma yulki shaytanu sai Allah ya shafe abinda da shaitan yake yake jefawa thumma ya ayatihi sannan Allah ya hukuntar da ayoyi ne wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilmi ne mai hukunci wannan ayat malamai sun yi ta magana game da tafsirin ta akwai hadisai da aka ruwaito wanda kauli mafi inganci shi ba su inganta ba kamar da zan gaya muku hadisan har shak dina Albani ya rubuta littafin musamman akan wannan ayat akan hadisin da ya zo yi magana akan ta wata hadisi abin da yake cewa lokacin aka saukar da suratul najmi annabi yana karantawa wan najmi idha hawa yana cikin karanta sai kawo afara aitumul lata wal uzza wa manat thalithata al ukhra sai annabi sai ce wa innahunna lahunna garani qul ula wa inna shafa'atahunna la turja annabi yana karantawa ta yana karanta suratul najmi sai kasance da hadisi yazo sai duk mushrikan makka sun kewaye shi gaba ɗaya suna saurare su abu jahali su umayya bin khalaf duk manya manyan suna amen sai kawo ki afara aiki mun lata wal uzza shin ba ku ga gunkin lata da na uzza ba wal manata salisatal ukhra da manata wannan gunkin na uku da annabi ya ce wa innahunna lahunna al-garani kulula ai wa'annan su ne manyan manyan tsuntsaye na masu zuwa inda Allah su kai bukata wa inna shafa'atahunna la turja kuma ai ceton su ake tsammani ai na tsammanin cewa lalle za su yi ceto ranar lahira kun ga sai suka ji daɗi ko da kai ƙarshen sura ya ce fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujuda ga Allah ku yi mai wata shine duk suka yi wannan sujudar da suka yi suka ce a tun da kai ma kai bai da uzza wani ne hanin ma naka ba za mu yi musu sujuda ba sai suka yi sai suka yi sujuda da suka yi sujuda sai abin ya dinga damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya dinga yatsuwa cewa annabi fa yanzu ya yi bilata da uzza ya dawo dama Allah yana ce mai waddu law tudhinu fa yudhinuna sun zo kai ma kaɗan sau kaɗan ja zuwa baya sun su jawo baya a haɗu sai a haɗe waje ɗaya sai a sai ya kasance addini ya zama ɗaya kai zaka girma malaka da uzayo sun ko su girma Allah gobe haka suka so to sai ga wannan abu ya auku sai suka ji daɗi duk malaman hadisi sun ce wannan hadisin bai ganta ba in ba ibnu hajar al-asqalani ba cikin fitahul bari ya yi tsaye cewa lalle lalle wannan hadisin ingantacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan mujamala ya faɗi cewa cewa innahunna lahunnal al-qarani ula lalle wannan manyan kan guda ku sai ƙara ayoyi guda daga wajen kai ne sai ya ƙara su domin ya dada musu rai su kuma suka yadda suka yi mai su juda sai da annabi sallallahu ya ji bai ji daɗi ba bayan haka yadda hadisin ya taho ne ya ji annabi sai ya ji dole ne ya ɓaci ya shiga damuwa ana cewa ya yabi gumaka sai Allah ta kasa mai wannan aya ai wa ma arsalna min qablika rasu ne. kafin kai ba mu taba ko wani manzo ba wala nabiyin ko annabi illa idza tamanna ce idan yayi karatu alkashaytanu fi umniyatihi sai shaitan ya jefa cikin karatu nai fa yansahu Allah ma yulki amma sai Allah ya shafi ayoyin da shaitan ya jefa don haka cikin Qur'ani ba a ganin wannan wa innahunna lahunnal gharaniqul wala wa ta shibahatuhunna latoja fa yuhkimu Allah yi sai Allah ya tabbatar da ayoyi ne ya kasance su ake karatu su ne muhkamat wallahu alimun hakim lalle Allah mai ilmi ne mai hikima amma wannan kamar da muka faɗi ya hito ta wajen wani rawi da aka ce ma alkalbi wanda yake makaryaci ne amma akwai hanyar da ta fito ba ta kalbi ba amma ita ma wannan hanyar ta Sa'id bin Jubair hanya ce mursala hanya ce wadda ta ji irin Sa'id bin Jubair yake annabi ya ce don haka shi ma a kaidar hadisi bai inganta ba Sheikh Nasruddin bani a littafi da sa Nasbul Manjarik li nasbul qissatil Garanik watan na azabin na irin babban majane ke ne domin in lalata wannan kisa in gaya muku cewa ba ganta inganta ba littafi ne dan karami haka kana ya karanta da zama daya ina tun na karanta wani lokaci tsakanin magariba da isha'i dan karami ne abinda ya ci ya tattara wayannan riwayoyin gaba daya hanyoyin su gaba ɗaya tabbatar da cewa wa'annan hanyoyin ba su inganta ba haka ibn haka ibn kasir cikin tafsiri ne shi ma ya tabbatar da rashin ingancin su haka muhammadu Aminu amin ya tabbatar da cewa wannan ba tsira ce haka manyan manyan malaman hadisi duk su suka yi magana da suna magana a kaka imamul koto qurtubi shi ma cikin tafsiri da sauransu duk suna tabbatar da wannan ba ta inganta ba to yin wannan ba ta inganta ba wannan ayar ya take sun ce an faɗi hakan amma ba annabi ya faɗi ba shaitan ya faɗi a bakin shaitan ne annabi da zo yana karantawa sai shaitan sai ya faɗi wa'annan ayoyi sai suka yi tsammanin cewa daga annabi suka fito shi Allah ce ma arsalna min qablika bi rasulin sai annabi shiga cikin damuwa cewa wa'annan kalmomi sun fito har wasu sun yi tsammanin cewa daga gare shi ne bacin ba daga gare shi bane daga shaitan ne sai ayatan nuna cewa ai shaitan ne ya jero su magana ba magana annabi bace magana shedan ce shi yayi wannan magana domin inda shi yayi Allah ya gaya muna walau takawwala alaina ba'al aqawi la akharna minhu bil yamin Allah ya ce in yayi yayi muna yayi kekere ya fadi to za mu yake shi da hannun dama kar ya tafata ba annabi annabi sallallahu ya fadi ba domin annabi sallallahu Allah ya baka shaida cewa laqad kitta laula an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idan la arqanaka dhayfa al hayati wa dhayfa al mamati don haka ba annabi ya fadi wa shaytan ne rame da domin ga Allah ya ce shaitan ya jefo su wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi kafin kai ba mu taba aiko wani manzo ba ko wani annabi illa idza tamanna face idan yayi karatu halka shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa shi karatu ya jefa shi ayoyi cikin karatu nai fayansakullahu ma yulqi shaytanu sai Allah ya shafi abincin da shaitan ke ke jefowa thumma yuhkimullahu ayati na Allah ya ba ayoyi ne kama ya hukuntar da ayoyi ne yanzu suke wanzuwa bayan kasa wallahu alimun hakim Allah mai tsananin ilmi ne Allah mai tsananin hikima ne sai ayi ne liyaj'ala yaj'ala ma yulqi Allah ce liye ce ala ma yulki shaitanu domin Allah ya sanya abin nan da shaitan ke jehowa in in annabin yana karatu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun sai ya sanya shi fitina ne ga waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya ta kafirci sai su dinga fadin to ga ana an ce hadda kuma kan mu manya ne ga ana an ce hadda kuma kan mu suna ceto don haka mu ba za mu bar su ba wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatan suka kekashe daga barin kalmar Allah su ne kafirai sai su rudu da wannan abin wa inna zalimina la fi shikakin ba'id lalle azzalumai suna cikin shikakin suna cikin bacewa ayil kafirina la fi khilafin wa isyanin wa mushaqqatin lillahi wa rasulihi suna cikin shikakin suna cikin saba ma Allah ba'i saba ma Allah wanda ya yi nisa wanda ba su jin kira domin da domin annabi ya gaya musu lalle ba shi ya faɗi haka ba lalle bai san haka ba amma sai ga gari ya doka gari makka ya doka ana cewa sadda yana karatu ya faɗi wayannan ayoyi shi kun bai san sadda ya faɗe su ba yana cewa lalle lalle bai faɗe su ba sai Allah ya ce yana yi haka duk annabawan da suka wuce su ma an yi musu haka sai Allah ya ce wali alaman ladina utul ilma wali alaman wali alaman ladina wali alama wali alaman ladina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbina lahu qulubuhum wali na utul ilma domin su kuma wanda aka baiwa ilmi su ne muminai su san annahu alhaqqu min rabbika su san wayannan ayoyin na Allah wanda ya kasance ya bari a matsayin muhkamat su ne gaskiya daga ubangijinka su san wancan abin da shaitan ya tusko da shi ne kuma ba za su karfai ba fa yu'minu bihi sai su yi imani da wannan wanda ya kasance shi ne ƙur'ani. su yi imani da afara aikin lata wal uzza wal manata salisatul ukhra su yi imani da waɗannan ayoyin da Allah ya faɗi wancan kuma sai su yi jifa da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su su karya zukatan su yi kasa zukatan su yi tawabu saboda ƙur'anin da ake karantawa wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim lalle Allah shine mai shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga hanya da kakkiya in musa haka sai mu san shi ɗan girma gare shi shi shedan yawa gare shi sannan shedan baya bari a yi bacci shedan baya bari a huta shedan baya barin wani ya koma ma wani sannan shedan Allah ya bashi iko na sai tsara yana iya waswasi a zukatan dukkanin mutane masu imani zu Qur'ani ake saukar suwa. amma shedan ya zo sai ya kawo tashi aya ya sa cike domin ya da mutanen Makka domin su shi abin da yake so ko da mu'minai ga Allah ya ce a su mu'minai baka da iko akan su wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu al min rabbika su wayanda suka imani da annabi ya gaya musu wannan ba aya bace wannan ba aya bace za su san cewa wayancan ayoyin da ya musu sune ayoyi za su sune gaskiya daga ubangijin kafa yu'minu bihi su imani da shi amma wannan zai kara maka tare su yi nisa shine wa liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun haka shi shaitan in ka lalace na so ya kara nisa da kai nisan taka yadda ba za ka dawo hanya ta kwarai ba in mumini kace kuma ba zai barka ba yana nan tare da kai wata idan ake cewa mu ka kai ka shirin ba ruwa ne da kahirai ba haka bane yana inda kahirai yana inda mumin ne mu don haka don shi wata ran wani mutum yana da wani cikin kai ne yana da meme wa'azi cikin kai ne wata ran su ma kahirai za su su musulunta su ba kamar za su fahimci gaskiya inda shi dan bai tare da su za su musulunta amma sai tsaka tare da su sai ya hana su sai ya nisantar da su sai ya kawo musu shi ba su kuma mumin ne sai ya dinga ya za a yi fitar da su don shi shedan yana da wata siffa wanda yake shi shedan baya karaya komi girman ka komi imanin baya karaya kamar yadda ga muku kwanakin baya ya so ga annabi adamu ga an gwada mai inna hada adu inna hada adu laka wa li zawjika ya nuna ma annabi Adamu shi ya ce mai makiyinka ne da kai da matarka sai ga kuma duk da nuna mai da aka yi aka yi gaya mai kada ka yi da shirin yahude kai ga ya samu nasara lokacin da ya samu nasara ga annabi Adamu har ya fita shi ga aljanna zaka shi shedan ya ne ya raina duk yayan annabi Adamu kowa kake cikin yaya annabi adamu sai ya kusance ka kuma sai ya sai ya ga cewa zai samu nasara kan ka ko bai samu nasara kan ka ba don shi shi dan bayan nuje ho bi annabi ibrahim da girma ne doka amma sai ya zo ya ce kakka yadda ka yanki danka don me za ka yanki danka ya ce feshi kaga ya tabbata cewa ba zai mai da'a ba ya sake dawowa ya koma jifa ta ya sake a hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske shi a makka yana karatun qur'ani ya jefa ayoyi biyu Ya ga cewa ya za a zai girgiza shi shi ma zai dawo in ya yi suka zo suka yi sujuda daga karshe shi dan ya ta sun yi sujuda bayan an gama karanta suratu najmi to wannan zai sa sai ya ba ayoyi sai annabi sai ya ce ayoyin Allah ne sai annabi ya doki ayoyin tunda yanzu ga mutanen makka ba za su ba shi wahala ba yanzu ba za su dake shi ba ba za su dake sahabban shi ba za a zauna lafiya sun zo wa dulatul hinu fa yidinuna sun so ka sassauto soko kí ẹ bá ti tuntun kò annabi in shi dan yawa annabi sallallahu haka to duk wanda bai kai ga annabi sallallahu alaihi babi aula shi dan ya fiye kusance shi to shi malamai ke cewa da kake jin cewa ka fi karfin shaitan da radda ka ji ka gyaru da radda ka ji ka shari'a da radda ka ji kai na Allah ne da radda ka ji kaza to daga nan shi dan ya samu nasara a kanka amma su mu'minai ko da yaushe cikin tsakanin tsoro da kuma imani suke ko da yaushe bainal khawfi wa raja suna tsammani abinda inda Allah suna tsoron azaba ce suna tsoron sun yi daidai ko ba su yi daidai ba suna tsoron suna bisa kan hanya ta kwarai ko ba su kan hanya ta kwarai don haka kowane mu ji tsoron Allah ya kasance cewa ayyukan da yake na ibada bai rubutu da su ba ya tsaya ya bauta ma Allah ya je kamata kuma yana jin tsoro ya koma ka ga shedan ko wannan tafsiri kwanakin bayan na baku labarin Imam Ahmad da har ya zo cikin magakin mutuwa yana cin tsoron shaidan shaidan yana ce mai ka fi karfi na yanzu yana ce labadu labadu har yanzu ban samu fin karfin ka ba sai yan raina ya fita ina da imani za ka dukkanin mu kamata ya mai kokari mu garan mu ya fita muna masu imani kan mu amince ma makirci shedan wala ya zaru da kafa wala ya zaru ladina kafaru fi

Allah ce duk wani abu wanda ake karantawa amma wala zalul ladina kafaru fi man yatamiru wanda suka ce ba za su gushe ba suna suna cikin shakka game da wannan wai daidai ne ko ba daidai ba ne don shi ba su mumini ya kasance da shakka ko misalin zagatin da abin da ya tsiko daga Allah ko annabi in an ce Allah ya ce ko annabi ya ce babu shakka zalikal kitabu la raiba fihi babu ko shakka ko kokonto ciki musuluncin mutum baya tabbata sai ya kai shakka da kokonto daga abin da Allah ya ce idan kana son shakka da kokonto ya koma wani gehe kowa sai ya shaka da kokonto ga wani abu kowa sai ya shaka da kokonto ga wani labari to ka ba suka tare su shaka da kokonto ga Qur'ani kai kan ya kasance shakka da kokontonka yana ga wani lamari na duniya wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu wanda suka kafe ce ba za su bushe ba suna cikin kokonto game da Qur'ani hatta ta atiyahum musa'atu har tashar kiyama ya zo musu wanda tashar kiyama zai zo a cikin su ko kuma har mutuwa ta zoma wayanda mutuwa za ta zoma ciki suna cikin kokonto sakitatan haka kawai mutuwar su za ta zo musu haka kawai tashi alkiyama za ta zo musu domin man ma ta kama kiyamatu duk wanda ya mutu tashi alkiyama ta tashi to haka cikin su wanda suka tashi alkiyama har ana tashi alkiyama suna cikin kokwanto don shi annabi yace tashi alkiyama ba zai tsaya ba face cikin kasa akwai manyan kulu fil ardi Allahu Allah wanda ke kira Allah Allah wanda ke tauhidi tashin kiyama zai isko duk ashararun nasu ne duk masu shakka za a yi ne ko ba za a yi ba hatta ta ke ta musatiran shi yanzu karuwar yawan masu musun tashi alƙiyama ba wani abu bane ille abu ne da ke gaskata annabi wanda ke gaskata Qur'ani cewa lalle masu musun su su alƙiyama za ta tashi suna nan masu mutun musun suke ta ƙara yawa lokacin da kiyama ta kusanto domin ai tashi kiyama su adda yawa domin ai tashi kiyama su da bayan kasa hatta ta tiyahu musa'atu baktatan hatta shin kiyama ya zo musu babu zato ba tsammani aw ma'azabu azabu yawmin aqim ko kuma azabar wani yini bakarare ta zo musu an kira ranar alkiyama aqim domin bakarare wanda baya haihuwa domin larabawa suna yi da cewa yinin yau shi ke haihuwar na gobe zaka yau muna lahadi gobe litinin sai yau ne ta kare sai gobe litinin ta ta auku yau ita ta haifi gobe sai da yau ta zo karshe sannan gobe ta fara to shi ranar kiyama babu wani yini bayanai da shi aka ce mai alkiyim shi wanda baya haihuwa ne shi ba karare ne daga reshi babu wani yini babu wani yini da zai zo ayar da aka gabatar da alaka da wayanda an bayanta don haka ya kamata mu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai idan akwai tambayoyi da muke ansawa sai mu ansa amma da alheri Allah kuma ya da wanda ke cewa assalamu alaikum Allah ya saka mana da ana mana da alheri da wata ta farko ko da yana da haƙƙi na kan mahaifinsa yayin gina masa gida kuma ya masa aure e jin aure e eh, haƙƙi ne na mahaifi ya waɗa ne aure na farko domin hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawuda lokacin da iyan abba akwai wasu iyan bafa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce ku je ku ce ma mahaifi ku ce ma annabi sallallahu lokacin auren ku yayi kuma ba mu da abin yi muku aure don haka ya taimaka ya yi muku aure daga nan malamai suka samu cewa lalle haƙƙi ne na iyaye ashe su wa yaran su aure na farko idan suka isa yin idan suka isa yin aure haka shi aure haka ne amma wurin zama bai tabbata cewa uba ke ba na wurin zama ba amma dai aure shi haƙƙi ne na uba ya yi mai aure aure na farko wallahu ta'ala Thank you. ko yana halatta da bayar shi ga mutanen gidansa kamar ya Eh, zakatul bid'a ana bada ita ga alfuqara wal masakin. Tabarin ita waccan zakatul kuɗi da ana ba asnafu samaniya gaba da wanda Allah ya ambata cikin suratul tauba. Su wannan ana ba talakawa alfakiri shine wanda bai da komai, bai da inda zai samu wa. In ya tashi da safe ke tunanin inda zai je ya samu. Shi kuma miskini shine wanda yana da amma abin da gare baya isa sai kamar yana kila yana an albashi ko yana shago yana da shago amma abin baya isa sai Wa'annan su aka ba zakatul fitr sanan wa zaka ba ana baiwa duk wanda ba dole bane ka ci sai don haka ce na iya ba kan ne da ne amma ba zai ba iyaye ne ba ba zai ba 'ya'ya ne ba ba zai ba mata ne ba in ka fitar da wa'annan kowa kana ba kana ba kannanka da yannanka da makwabtanka da iyan kawu da kawunnanka da babbanninka duk kana iya ba su wallahi ta'ala Zama da shi ne cewa da ake yi da shi jami'in da kan wata yin irin wa'annan tsallolin cikin jama'a ya fi dalili ko shi ne. a salloli ne waɗanda yake sha'a'ir ne mashayar islam alamomi ne cikin alamomin musulunci duk da ba wajibi ba ne a dabisa sai ke kai salatul mar'i fi baiti illa masu maktuba Mutum ya salla wadda ta diga mutum shi ce wadda ya gida ne banda sallar da aka wajabta to na ne sallolin nafiloli mutlakan wayanda ake yi amma cikin su akwai istisnai kamar yadda ya ci ba labari akwai masu ganin sallar idi sunna ce amma ita yin ta hukun idi ya fi sallar roƙon ruwa sallar rashin lafiyar rana da rashin lafiyar wata dukkanin su akwai masu ganin nafiloli ne amma dukkanin su yin su cikin jama'a ya fi haka yawan irin wannan sallar da ake cikin azumi ita ma domin sha'ira ce min sha'ira da islam wani abu ne ke nuna yawan musulunci da ke nuna alamu ne na musulunci na ɗan lokaci gare ta in ramadan ya wuce baya halatta mutane su zo masallaci ko su dinga hada sallah suna yi suna sallar tarawih ko suna sallar jami'i suna kiyamun laili tare abinda aka gada kowa yayi a cikin gida ta fi amma cikin azumi ta a masallaci masallaci ya sai wallahu ta'ala alam wani ne cewa malam ya halatta yin amfani da turaren wuta na masu maganin gargajiya maganin gargajiya ne turaren wuta na masu maganin gargajiya muke da shi ban sani ba wallahu ta'ala alam ba san me tambaya ta take nufi ba yana halatta me zai hana ya halatta wallahu alam wani ce shi assalamu alaikum Allah ya rafa da malam ina yake waɗanda suke aikin na istimna'i babu kyawu istimna'i shine mutum ya sa hannu ne ya biya maka ne bukata haramun ne a kan fatawan mafi rinjayen malamai domin ayat da ke cikin suratul mu'minuna walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa ulai fa wa ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya nemi ba mata ce ba ba bai wace ba wannan sune wanda suka wuce iyaka daga istimna'i ya shiga cikin ba ya halarta, wallahu ta'ala alam akwai hadisi da ya magana akan hukuma mai tsanani amma hadisin bai inganta ba wallahu ta'ala alam wannan tambaya guda biyu suna da alaƙa da mutum suna kama da juna duka suna tambaya ne akan mahaifin su ya rasu wanda yake cewa akwai wata addu'a da zai mai bayan wannan abu marabayin tafiya wannan kuma shi tambaya wace karatun ƙwararriya karatun ƙwararri da nuna na ya ba Eh, wannan addu'a ita ta inganta wa kawar ma ta zo cikin Qur'ani wa kawar birhamu ma kamar rabba ya nisa babu da take mai wata addu'a da ba ita ba Allah ya ji kanshi Allah ya rahamce shi an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a gawa Allahumma kfir lahu Allahumma kfir lahu warhamhu wa afi wa afu an samu annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma li abi salma da sauransu duk addu'a addu'a da kai mata Allah ya gafarta mai tana yi Qur'ani fa eh ka karanta Qur'ani kai mai addu'a wannan shine kauli mafi inganci amma aikin wani bai kai ma wani wa Allah talil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abu sai abin da ya aikata da kai ne inda mutum zai bari in ya rasu a yi mai sallah in zai rasu a yi mai azumi in ya rasu a yi mai karatun qur'ani ya mai tasbihi da babu fa'ida a cikin mutane yi musu wa'azi cewa ku in kun rasu shi kenan da sai a bai kuwa in ya rasu ya ba wani qur'ani ya ce ka dinga karanta wa ta kai din ka dinga yin sallah da sauransu amma in ka karanta ka yi addu'a Allah ya ji kanshi wannan ne kauli mafi inganci wallahu ta'ala kun kana akwai malamai masu ra'ayin cewa kan Qur'ani cikin su hadda Ibn Taymiyyah amma kawai mafi inganci shine babu dalili akan wannan zancen wallahu ta'ala alam domin ba kun cire ido muke da Ibn Taymiyyah in yace ba dalili ake dibawa to so mafi yawan malamai da suka zo baya ne da kafin shi duk sun ba da fatawa cewa ba ayi wallahu ta'ala alam wannan ke cewa don Allah ina neman karin bayani akan nan sha ko ya halatta daga hannun wurin da ake a da cikin sana'a eh ya halatta daga hannu wajen da ake alkunutu alkunutu yana cikin inda ya inganta annabi ya daga hannu yana cikin bukhari da muslim annabi lokacin da yawa wasu addu'a yana kunuti ne in ya dauka ko daga rukuyi sai ya daga hannu yi musu addu'a don shi kunutin sallar farilla ana yi ne ne in an dago daga rukuyi amma kunutin sallar wuturi irin wanda ake cikin azumi abinda a sunna a yi shi kafin a tafi kafin a tafi a tafi rukuyi kafin a tafi rukuyi ya ke tun da an samu annabi ya daga hannu ciki so yana halatta a daga hannu zaka yana addu'ar da ake cikin sallar wuturi yana halatta a daga hannu ayi wallahi ta'ala alam Assalamu alaikum faɗa mai beauty zai faɗa ana waya wajen hukumi lokacin da za ta za ka za ka kuɗe hannun ka sai ka yi wani harawa shi ba shi kuma ke so za ka sama ba za ka buɗe ba ba za ka za buɗe ba za ka waye ba ba za ka ci ba ba za ka kuma sai wajen kuɗa shi ka kare haka wannan shine wajaje a siffa yadda tafi hannu yake waje uku cikin sallah akwai inda zaka mati shine cikin sujuda cikin sujuda ba a so a raga kafa tsakanin farunta mati so ake akwai inda bude so ake shi wajen rukuyi in jimki ka jimki ka wajen rukuyi ana waje su akwai inda kuma ba a mati ba jiya shi wajen kafara harama ana sakin so haka ba a ware ba kuma ba a mati ba wallahu ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya fara mara lafiya da kuma ke suna tare da shi. Ina tsoron wata ina neman ƙarin bayani a kan amsar jiya. Ina shawara da Allah wajen daidaita sauri. Shi ya so ake haɗawa ko da dukkan. Cewa Allah sallallahu alaihi wasallam daidaita. Daidaita wajibi ne daidaita su wajibi ne kuma dugadiggai ake daidaitawa ba tsohu don yatsu kowa nashi sun sha bamban amma dugadiggai ake ake daidaitawa don in an daidaita dugadiggai shi zai sa in an na zaman tahiya kuma sai kuwa yusu daidaitu amma in an tsaya daidaitawa kan yatsu ne to in an zamna zaman tafiya sai guda ya karabo guda ya yi ciki guda sai kasance ana gyaran sama ya zo zaman tafiya amma in duka dukai aka daidaita to ya zo zaman tafiya ya wajibu za su daidaitu sai ya kasance baya kuma ya daidaitu wallahu ta'ala ka tambayi su

E wajibi ne lokacin amma bai cikin shari'in an sassalla amma dai wajibi ne in rana ta yi tsanani sai a sanya ya azahar ya kasance an jikira ba a yi ya azahar ba domin lokacin tsananin zafi lokacin tsananin zafi lokacin ake bude kofofin wutar jahannama sai kasance kuma akwai wahala ga mutane lokacin fitowa sai a ce a dan jinke ta sallar azahar har rana ta dan yi wata sarki tsananin zafin da take da shi haka sallar la'asar da sauransu haka ya kamata subhanallahi na'am subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la aya illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk